jiya dai da mun kai cewa ya komo ya so mai yabon mallan dan nasu wanda dama shi an manuwa ce ga littafin ya yabe shi ya nuna kamin ya taho ana cikin matsalolin mujahilci kuma da rashin kama hannun mutane zuwa ga sanya su hanya ta sufanci na gyaran zuciya ana nan ko da ya taho ya kara taimakon sunan nan dama akwai ta ya ƙara taimakonta sannan kuma ya zan shi ne babba cikin malaman lokacinsu har shi bai kwana sannan kuma na rasa kwana na mutane to ana na ana nan ya nuna idan mutum yana da ilimi zai bukata da guzuri kuma bai bukata da wani salka wanda zai sa abin da zuri ma'ana ilimi ne ya ishe shi saboda akwai yana da tsoron Allah akwai ya da ke cewa mai cikin lafi Allah makarza ko da zuku min haifu na tafi kuma ya taɓa Allah ko hasbi na Allah ba da wani sarki Allah na kulle shi kadara to sai kuma magana kan wani na iya ganin kai mallamin da ya yi dan zalfata ko ne dan cin mai to shi ne zai kai mashin za ka iya cin mai ko ba za ka iya ba shi ne ce kun ka hudu min muhawili ga dukkanin mai kokari dama abin da an muhawala kamar tsirayen haka uridu an muhawila ala kaza ana da sun dan gwada abu kaza in gani duk mai nihin sha'awar wajen dan nasiru shi ne samu daukaka ce to ka gaya mai kai wahal da kai ne ga sai ka takaita daga wannan ba za ka iya ba fa da abin da ya sanin ce ka takaita kan hawal da hakika ka da insaka kurayya ka mutar sowa shi ne tauraron nan ka biyan biyanta buge da hannunka mutum ya ne su kamo wani ce duk wanda ya ce wata bai kamo wa to lallai na mutum ya wahala to shi ne ce kuma misalinka kenan malam nasir shi ne wannan tarsuwa da ba za ka iya cin ba in kana iya kama tauraro da hannunka kuma ko tauraro na soyayya to kana iya cin malam nasir ka kenan dole ka yi kuli ta, kuma misalin ka kamar wanda ya kutsa ma mai danin rihani ke kerani ana nan wurin keran mujariyan sai ya gwada kera da kulla na hadin dukkanin ingar mandoki ajirabi wanda an mai askakken gashi dama laraba idan gashi dokin gashi na da yawa to aibi ne gare su kamar da mu kai tsaye cikin shu'ara yace wa harka wa firra khalfanatan hatta wajhaha sa'akun muntasir a ina hawan kwara shine doki da tsananin hirgitar yaki kuma sakabalan gashi wanda kamar da ne ya tumatar da fuskanta to nan masu balaga sun aibanta shi cewa a ce doki na da yawan gashi aibi ne gare shi kuma za a isko dokin nan gudan katoni bukatun doki ba harka ba ne ya san irin wannan irin na brazil dinnan da askakken gashi kuma kunne ne hekaki haka shi ne doki don girma to wanda ke da ya kai wajen dan kamar yanga doki ne askakken gashi dan girma irin dokin manya kenan to zikari ya utni yana gwada su rane ne da jakai kuma mu. doki gurmu jaki ne gurmu dama jamu a tani jamu ne a tani to da gurmun jaki to yau jaki ko ba gurmu ba ne ba gurmu ba ne jaki a ce a haɗa shi da doki gurmu ba zai cimma dokin ba bale ma dokin ba gurmu ba ne kuma ɗan girma ne a haɗa shi da jaki ko da jakin ba gurmu bane ba zai iya cin mai ba ma kuma jakin gurmu don haka duk mai bida wajen dan nasiru ya sani dan nasiru kamar shi a ga shi ko shi a ga don haka in jakin ga na cin ma dokin nan to kana cin ma wajen dan nasiru to sai kuma wasu ɗabi'u da aka nan dan nasiru wanda za a ga ya ciki biki ne kamar sabu sabu haka to shi yana gai cewa ka sani mallami na kaka ganin shi haka kaga kamar wasa ne shi ne ce alatuhu tausan da an gare shi da sakin jikin da shi kai la ta guroran ka kasuru dai ka shi wannan alatuhu sakin jikin da suke da tawali da yake yi fillahi don Allah yake yin su to kasuru dai ka kasa ga cewa kamar ai yana da dama ne shigo shigo ba zurfi ba ne don haka faƙana tuhu goron mashi ne din nan shi dan nasiru ma'ana al'amura ne masu manya-manya ka sani laisat tustalanu ba iya tausasa wannan goron mashi ne domin mu da ko da kulluna ne oh. da tabi kina ya ce da yadda ka san goron mashi don kaya ta kulli ba za ta yi taushi ba to haka ko shi in ka na dole ka bashi na malamin masu ma'ana bai da daɗi ya tashi don haka duk tawalayin da suke don Allah nan suke ba wai zai da karuci ba ne in ma kai abu ya yi ma tona da ikon ya rama ne wata wazo minhu da kankan da kan da shike duk kai ya rube ka fa inna kamala huwa jika kammala ce an kawo kamar gaggafa ne mun kusan gaggafa ka atan yanzu ko har ta mata ta duk sa'ad da aka nuhe ta lam tasdari ba ta horautuwa mana ba za a yi horauce ta ba lam tasdari mata ta lam tasdari kuma haka yadda ka san ba ka yi horo ce gaggafa tana yi ma wuya ta haka dan na kudu duk tawaliyi ne kakka ɗauki kamar jin tsoro na ya kai don Allah na shi ke yi don haka in ka taba shi za a kyau. Yana yanin horo tausasawa ce ka suru ta. Na haka kama na samun abubuwan da suke sautul mana kucewar guri kucce gurace gurace ma na kai kanka ka san ba za ka ma yi gurin ka cimma wannan mutum ba kamar yadda mai ta'ali ya kamanta shi wannan mai mallami cewa ko hassan hassoshi ba zai iya ma gurin ya cimma daraja ce ba sai ce ai da ma ba mamaki mamalakta ba duk da ya nemi ma laifai duraku abinda ba a cimma suna da dama za a karyata shi yanzu mutum ya ce zai taɓa wata za a karyata shi haka duk mutumin da ya ce zai cimma mallan dan nasu lalle wanda ya san karya ne za a ce yalla ba za ka iya cimma ba to shi ne bai cin mai zai ga ka lalle na tabbatar da wannan mallami ba a cimma saboda dalilin abubuwan da za ka wani to ka san sai hasada za ta biyo ba sai ce to ko za ta yi hasada to hasidu kamar ya hasada ta yi fahawa shi wannan shi wannan hasadar da kake mai shi fahawa hawa shahidin mai shaidu ne ala wace ce ya daukaka mutumin da ba kuwa ba za a yi hasada ce kamar wani maki ya cewa in ya hasudu ne fa in ne rula ilihi qabli minan nasi ahlul fadli kad husidu yace in ma sun hasada ta ni ba zan zarge su ba don mutanen daraja waɗanda aka sami ne an yi ta hasa da su da shi an hasu da kai hasar da talla mana? ta hawa shi hasadan nan da kai yi mai shahidin shi an shaidu ala ala wuce yana da ɗaukaka ba san ce ko ina ba duk wanda ka gana hasada to ka kiyaye ko ta ɗaukaka gari shi kuma dama innal kirama hakika manya manyan mutane ko ko innal kirama hakika girma shi shine wurin zato da husri ga duk masu hasada ma'ana duk mutumin mai girma za ka ga ana hasada ce to ko mutanabbi ya yi wani bauci wanda ke nuna cewa idan ja'atni min indi wanda yake nuna da manhar waƙar dai da zaran ta yi hasada ta wannan hasada da ta yi min ba zan damu ba yake wahai shahadatun li bi anni annani karamun cewa wannan hasada da ta yi ita ashe na cewa yana da girma shi ne kisa ainuka igiyarka a an dubbe shi ta shi ne an samu ta bindini kamar kalimar wa man ya ashe? an zikirin la na kai da shi an folo kari ya ashe din ne to ushe an dindinci shi an sa mata bindini bisa na'u da haske ne ya sana'i da ce to dama ya ba mamaki da shamsu rana zahiratun mai rinjaya ce da ainihin armadi ga igiyan mai cizara shi ne mutumin da ke ciwon gudu? shi ne ya kuma ci gaba da ƙara shi yace wal ma'u da ma ayya yunkiru ne mara lafiya na musanya ruwan bakat hala alhali ya daɗi kuma ya da da'amu abinci yakan yi ɗaci fifi cikin bakin mara lafiya kakar alhali abinci ya yi karin daɗi kaga to don mara lafiya ya ce zai ba su da daɗi shi ke ba su da daɗi koko rana mai ce da ya ba ta da haske ba ta da haske koko abinci mai daɗi farin mara lafiya saboda shi ke nan bai da daɗi to haka ko masu da tsallakun sun ce ba kowa ba ne ko zama ne kowa ne masu masha suka ce ba kowa ba ne da shi ne ce ko lauri da shi kaɗai ne shi ne wani intawun ce na haka wa mallakun duk wanda ya kasance fi dadi cikin zamanin dan kuma lam yalka ya yadda bai gamu da shi ba kuma kun yi zamani guda da shi ɗan ga mutum ya hasara Faka ka annahu saboda haka ka ce shi namiji da ba ma same shi ba nan ko nan kasa kasa wannan ya irin wannan dan ana ce yake cewa duk wanda bai ganin dan shago ko yana da sauran kallo ya zaka duniya kamar bai zo ba kamar zuwan kare da aboki to irin haka ne faka ka annahu lam yujadi fardin shi malakan nasir makadaici ne to ba mamaki da ya ce mai makadaici wani ya ce mai abu ne ya sai ce sa alallahi bi mustankar an ya jima al'alama fi wahidi yana da wani ce ai ba abin mamaki ba ne da abin musulmi ba ne ga Allah ya kan sanya duniya gaba ɗaya cikin mutum guda ma'ana mutum guda tankwadin duniya wannan su wahidun minhum ka alfin wahidun kal na amrun khana in amrun ana to shine dan ko gani ana samun mutum wanda shi ɗaya ya hici inda zama na kwarai inda zama ba na kwarai ba kamar irin al'imamu shafi'i lokaci ne eh, al'imamu suyudi lokaci ne kaga shi ne wannan tawo kuma da irin bin abdulazizi kaga haka haka haka ne to shi ne ko kuma ko mutanen duniya kaga kamar yanzu lokacin sardauna ana ganin shi ne babba ni da biyu harkar najeriya misali duk ga suna ana ta yi illa kuɗi ba yi lokacin da irin bilgiyar ya wa kuɗi kuma duk duniya ba ka musanya haka haka ko shi farko shi ɗaya ne zamani ne shi na mallan nasu walai ta da na zirin ba ilimi ka zamani ne bai da awa. na haka jam'in jam'i a ce kamar a yi na su su uku ne ko biyar da tasmiyatin da tasmiya kamar a yi ai sun ne yi don kuna kuri da shi a yi gari kaza kasa kaza akwai iri ne yi. to fanta fa ya kori li hadal mufradi ga wanda mufradi shine mutumin guda dan kamar ya dan dauko su ne na hawa haka akwai jami'i akwai tasmiya akwai mufradi to shi ne yake wani nukira abba ila al-hidayat ila al-hidayat ghayruhu fal miskul asfar laysa kal miskil kadi yace wa in idan غيره wani ne yake abba in ka ila al ta zuwa ga wata shari'a abin da aka nuhi idan wa'in shira abda gairahu idan kan kare wani dan nasiru ilil hidayati zuwa ga wata shari'a abin da aka nuhi dan nasiru ba a ce abubuwan addini shi da yake ba amma an sa akwai masu amma haka su kai shi ba to ko da ta ga wani ne wanda ko shi yana da irin dabi'u ne to ka sani akwai bambanci hayyu game da mallami na dan nasiru ya haka falmiskul alfaru ai almiskin da ke tashin ƙamshi laisa kalmiskin kabi bai zan kama almiski tabbatacce ba wanda bai tashin ƙarshe? ba shi ne eh, abin da ke wasu ta na ɗiban tsara na abin kalmiski don huwa faukahu wasu ta na ɗiban ma ya hulu wa yankuku ƙamshi ya bambanta wanda ke tashi da wanda ke zaman nemi to kenan mana gana kudu shine almiski mai gashin kamshi yanda ka tsinkaya to shine almiski yanda a dan kwararre haka dan kwasashi ne ci gaba da bin zai ci gaba da nuna dai hayo ya ci gaba da arish ya ce wal abu ai da na ruwan daɗi mun so ya kasu yana yauta bil iradi da fadamu mun san ruwan daɗi yana يرى بالعراج بتفكه أما من متورد مضيب الروح ولم يرد بيتوجع لك الصغر كما الصغر يتورد والعزل لما يقدر هنا يويت بالهياد بغدمه أما من متورد ما يتوجع مرياشين يزيع بغدمه mun san walam ya bai taɓa tunga mamma a ruwa ka sadda kamar koran masu sadda ba ana ce mata sadaku suna ta ma'un akwai ruwa kan duk duniya na ka sadaku amma ba kamar sadaku laraba suna buga wannan misali da shi to shi ne yake ne don haka shi malamin nasiru shi as sadau ne ruwan sadau. duk wasu mutane waɗanda ba shi su auren sauran tafuka والقسم من san haƙi shine tsace yaksir yana yanka bil irabi da rahuna amma min mutarawwidi mai neman haƙi wannan ya rubutun da mahaƙi da kasabar kamar saba da sa'adan da sa'adan da waɗanda ba mu da sunan da an fassara su duk ka abu da larabci an sake ne sai haka tu zan fassara ba mu da shi kamar yadda ba su da gini yanzu urji shinkawa in za su tsara za su yi urji da urji za su ce tunda ba su da ita misali to shi ne sai suna cewa ai mar'a wala ka sa'adan makiya ya san ba ka masa sa'adan suna bugun misali da sa'adan din to shi wannan nasu shi a sa'adan sauran malaman zamani ne su ne aka mai waɗannan iradi to sai kuma su gaba da arashi yace yau babu ta tagoron da dillata ke ta mana da su. laisa ba ta zan kalgardi kamar ruwa ba allazi wanda sanidin sarahu kaɗan yanzu ne yanzu shi ne ɗan keke ɗan killi ne shi ne sauran marama kuma wannan da ya suke da binne ba su tsaye ba su zan kalwa duka magajerin da binne ba in mahalu ba su katin da haɗar ba. gaba na ta yawa da ɗin dokin na a waja la ci jari halfara dakin daji bai ga shi tsawo da su mana duk wani mallami wanda ba ɗan nasu zai ya gwada abin da shi wani mallami duka zalbi za su haka shafwa sun shafwa da mantosu mai da nasu kasan da na sha'o shi ne shugaban mutane bisa shi abin da tsuntsayen da ke a cikin kai duk da kada tsoro ne shi kai duk girman kada ya ga sa hori cewa shi kai saboda shi ne shugaba ne saboda ko kada cikin ƙwai ke hutu. da shi ce ka mai za su haka shafa ne na ce mai mana nasiru ba zai sha ke shafa duk mana ina so mai haka khilafa sabani ubi makarya ne ita da mai tuma tsatsin tsayin haka zai tsaye haka masu ɗan tuma to makarwa mai tuma wallare kuma wuta lalle ana nuna da ana samun wuta fil asiyari cikin itace kamar ne ke yin yadda da ana samun ilimma da takawa da kyawun da buɗe da dukkanin malamai to shi kamun wallare wuta an san mutul asiyari akwai ta ga itace ba mu nufin haka lakin sai dai mun musamman mai ɗaya sanin wuta shi ne mai kunne wuta inda ya kunne ta ma bai haɗa yadda ita ce maka a fara ha kamar tun wahiya wal marke da zoma shi ne zoma ɗin nan su da ma cikin su kwarkwarin kana sawa ba da wuta ne to shi malamin lafiyar shi ke kawo wuta kai tsaye da an nemi shi an ko yanzu zai gaya maka ka gane daidai yake da tun wahiya a sa cikin wuta ko zurma yanzu tana kama wani amma ke sauran waɗanda ba su ne su irin ce nan masu yacci kenan to shi ne wurin kunna wuta mm. san gudu mai kunna wuta ma biya mm. to shi ne ta yake bar rubeni ya fi kaihin nasa rubeni yawa mm. da mu an wani can tun warko shi samhari samhara da da mata na to mata da miji ne idan takobin ko nashi yanzu namijin ne bisa sai a ce samhari idan mace ce sai rube ce tu to shi ne ma matan da da rube ta yi kai jinsu dole rijajiya ba irin kinin su ne ajalin su ma'ana sauran malamai su ne kai an yadda amma wannan da na sai shi a wannan kini na sanadin na wannan abin ka ga wannan ya aiki wazawa ibn hajjaza ke wannan tsonallakin duwatsu tsone sama sama duwatsu manyan manyan auku da ba irin rahuna ba ne za ka sauran malamai su ne rahuna na turshi ne ibn ba da cikin an arafi ya ce wani wani ya ma'azuta ya kamin ne an san mahasinu suna da kyawawan wuri da tattare akwai mawaƙa lakin da ma ba sibaki sai dai karan tsira tabbata lima abadi ga ma'abadi shi ke da wannan karan tsira ma'ana shi ne buwan da shi malam na su shi an ma'abadi sauran malamai su ne sauran mawaka da wanda su kai ma'abadi ba kuma sha tara da kwaro lokaci ne wasan ta ita rana mun san fi kabiru samayi yadda a tsakiyar sama ai ko taurari na tsakiyar sama kuma rana na sama wanda zabi sama'il bayanan haske sama ya ɗaukaka bi haɗa ita rana su, ka bisa ga kulli mukabbadi dukkan matsakaicin taurari ko haka yadda taurari ke rufe rana to haka malam nasu duk ya rufe su, eh, yadda taurari rana ne ke rufe taurari haka malam ban nasu da rufe shi amma na yake yabo ya ce ka annaka shamsun ke والمليك da إذا yadda لم يبد منهن كوكب yace kai kamar rana ke sauran sarakuna kamar taurari ne da zaran ka yi duk sai su bace to shi yace yanzu ya kai mamaki yawan yin mallami fa da buwaye mutane duk malamai zamani ne ya buwaye su ba su cinne ba aka ce ba kamar iya cinne kai ka san da banza ne akwai wanda ya rufe yin ga abin shi dama shi ne tsara duka ga mallami ya goya in ma za ka yabe shi to ka yabi mallami ne mana saboda ai mallami ne shi kunna na wannan abubuwan da yake yi za ka ayi ma ne kai zai ce ta ai yabi mallami na mana ni ba da gare mu zama wani abu da kan gani shi ne godiya to shi ne sai yana ban gaba ne ya risa al-imam shafi'iyya ya gadi da imam shafi'iyya to kamar ka ce wani yadda ne suke ɗari kawo hanya ta yadda da masu na suna ce mai barin da shi ne ne kuma kama zaidin a kuhu to shi yadda ma da shafi shi ne shugaba ne na ɗari ka shi ina nasir akwai salsala wanda wanda ya karɓa gawa ne wanda ya karɓa gawa ne har ta kawo da shi to tun sai ta wani ware eh to shi ne amma shi ibn na din nan falsalar da ya yi amfani da ita ana ce mata falsalar ulama'i dama akwai falsal silsilatul aqdami akwai silsilatul ulama'i to shi silsilatul ulama'i wanda shi ta ce ya karbo ga wannan ya karbo ga wannan tsakanin da imamu shagili akwai shehi guda goma sha uku tsakanin da alimamu shagili shi ta alimamu shagili tsakanin ne da sai dina ali allahu anhu sufi kenan akwai shirhi da imami guda goma sha shidda na sai alimamu shagili ya an so ga wannan an so ga har ya kai da alimamu hasan bisiri shi ta alimamu hasan bisiri ya an so ta ne sai sayyidina ali allahu anhu kamar da tamarin tikari ash'ari akwai abu musa al-ash'ari sahabi ne babba sufi to al-imam al-ash'ari mutumin wancan da wurin ta an so shi wannan dari ɗari nan to wannan abin itikadi na sufan shi din yana yana jingina kai ne ne gare shi ash'ari da ake cewa abu musa al-ash'ari abin tukar da ne ba ta shi na sai da wudu da hadi na ila to shi ne fadar samawati wala eh hakan kai shi ne Muhammad khairar shi ne shi ne ya to sai ko yi to haka ce ai da ma zaki ya ta dama tana na so ne min haɗu da dan dani dan haka shi ya tarbiya ce kamar can shi abdullahi cikin jiniya ta cikin tazini waraka ta ke cewa wala shi dole na rubu na manabahu ne inda sauri mutlal hazaraji ce shi shehu jibrilu zaben zaben wala shi dole suna da kwikwi na ibu na manabahu da suke tare na yaki shi na ibu na manabahu sai ce ta da wasu da kwikwi inda sallan a a gwada ne a jarabta misal khazir kamar zaki suke shi shi ba abdullahi da kai shi wurin da ire-iren su waɗanda sun samu wannan ilimi tsakanin shehu jibril to kuma daga cikin wanda suke yana nufin shehu usmanu kuma hakim saboda shehu usmanu a ya ɗaya ilimi ne ga shi shehu jibril mallami ne mai babba kuma shi ya fara nemi baya a kamin kowa ya ne kamin ma a yi hijira ɗin ne kamar yake cewa in إن قيل فيه بحسن الذي ما بحسن الذم ما قيل فموجة الألم أمواج جبريل to shi ne ke cewa sunanin hanyoyi ne na ɗariƙo wanda ta hadatu mashayiku malamai sun yi bayani na da su wanga ya ba wanga wanga ya ba wanga ne waɗanda jagorori ne kuma nan hanyoyi bayyane suke kada walilin zuhuri kamar kullowar taurari ne a darari masu haske ayyuka da masu tsananin haske kada nuna su ke shi a ajin da zikin girma zai yi malaman ne bi alama da biya sun alhuda su yi abdullahi da suka bullo fi sulun mafali ya hanyoyi na tsira su bullo gaba da lullu su na? waɗanda amir su dai a rusa da waɗanda su biyu ذاتي مرشد ديني وكما ياتي رشدي آه. لا يكون ذاك فمرشد ديني اما غير رشد معنى راشد لاما غير مرشد آه. كمان لما يجيكي يا نواك الله يجي يا نواك الدعاء اللهم اجعله حاديا ومحديا لئلا تسمى في حاديا ما يشير في هادي كل محديا لئلا تسمى في شريه كوشي ثاني آه. وقال انا كان مرشد اما zai a ashirin to shi ne ya dole ga mutane uswa ne ce at-ta'ibin al-abidin li rabbihim wal qanitin na rakiin ina sujud ko kusan salawan da bai ce ya ce cikin kasidar su ناصر da رحمه الله Allah. Ya ce a ce atta'ibi na masu tuba ne su yadda mutane al'adadi na masu ibada ne da rabbihim والكالتين ماسو طاعني لألا الراكيين ماسيرين من سلاني السجد بكم ماسيرين من نافلان كما تكون عند اكتباتي نيجا آية تسكين سورة التوبة كان ان يستم الله السلام عليهم انفسنا وما لهم بان لهم الجنه وكاتم في سبيل الله فكاتم يقتلون وارم عليك في توراه الانجيل ومن اوفى لابيهم الله فاستبشروا يدعوكم الذي لا يتم ذلك والفوز الفوز العظيم سي الله ce yana bin sahabbai التائبون الآبدون السائحون al الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر من يهدوا الله بشر المؤمنين وسوء صحابي كينا وشينة التائبون الآبدون بربهم والكامتين الراكعين السجدين نعم. التي وسائحون kun masu siyaya ne shine yayan bude ido amma na harka addini ba irin tura ke yi ba asiyatul arba arba ta tashur wala ma annakum ga mujallillah anna la yankhuzul kafirin dukkan farkon suratul tauba ne alhafizina masu kiyaye hududar haddodin Allah wal'amirina da masu horo bi hada waɗancan hanyoyi annuwa ta ko masu hani da abubuwan da ba su dace ba al'ubbadi masu ibada kuma da kalmomin kuma yakan kamanta su da wasu asha ta yi na irin annabi adam al'abidin da rabbi wanda da annabi adam alaihi salam wal qanati arraki ne sabi irin sayyidul wujud sallallahu alaihi wasallam والسائلين irin سيدنا موسى الخاطبين حدود irin سيدنا عثمان والآمرين بها النهاة إلى سيدنا أبو بكر الحب الآمرين بها إلى سيدنا أبو بكر النهاة إلى سيدنا عمر رضي الله عنهم عنهم الحب إلى سيدنا علي رضي الله عنه to كل kowanne daga cikin waɗanda mutane malamai na waɗanda ke da silsila ta sufiya na hudarwa suna da falijin bikidihin suna da bugu bikidihin da kibin falijin wanda ya rubuta fiya cikin waɗanda hanyoyi mana kowane akwai wata idea wadda ya sata shi ciki musamman da ɗauka bil hadisin musnadi da hadisi musnadi to wanda ya kamar kitalajensa hadisi musnadi kamar da bai kuniya ya ce wal musnadin muttasilin isnadin min rayuhi hatta mustafa wa lam yafi ولا بسبب كل راوي يتصل اسناده للمنتهى فالمتصل فيامنا بمسلم الاسناد عند يبقى مجانا أوان أوان حتى كيدا ma'aiki, to min mustafa kenan hadisi kenan ya nuna da wanda ya kai wani ma'aiki kuma ya zama marfu'i ne kuma ya zama muttasil isnadi to ni suka nuhi da cewa hadisin musnadi ita ka san hadisi din nan marfu'i ne dole ya marfu ko bai kai zama aiki ba marfu ne ko mutasili da sinadi to iya ka hadisi ba ba shi aka ce musnad akwai musnad da imam ahmad to yadda ka san wannan ana dauko hadisi na musnadi haka ko su in wani ɗauko wanda ɗarika ga wani ya kullo ta ga wanda daidai shi ko kullo ta ganga an ka kawo duk dai zai faɗi ga wani aka kawo zai faɗi can gaba sharafin ɗaukaka ta yuɗar rabu da ake rataya yin ne ga taurari ma'ana ɗaukakar su kowane hanji ta kamar wanda an karata ga taurari kuma yadda yana ɗaukaka shi wannan ɗaukakar ɗaukar simaki bisa ga simaki alamurin musnadi bisa ga shudewar zamunna kaga musnadi na harko na islami musnadi na biyu na zamani ma alƙawari yana nan cewa ba zai kawo kalma biyu da na su guda ko da kalmomin duk guda ne kamar amurabi da amurabi san to duk dai akwai fassara daban-daban to shi ne jihadin mai shigarsuwa da shi wanda a shige ya hadu mai shigarsuwa da hada hanyoyin ba da ma hadin bayan mai shigarsuwa wani mini sayyidin shugaba zai ko ko an sayi daga wani shugaba ya amsu haka haka dai salsila ɗin ana nan ana nan hatta tana ha abin ya an ka cika da fata na nasiri da ibnu nasiri an riga ya nan wanda da ma na nasiri ba? ma mamaki baitul kasiri shi ne ɗakin waƙa abinda abdul kasiri na shi an hau waƙa daga nake shi abdul kasiri kuma ya kalla da shi ne tsakiya abin ratayawa na zaɓaɓɓe ne cikin kamar da kasan abin yawa wannan wanda ke waɗuwa ga gaba na tsakiya tun wannan abin waya duk sama lambe a gwaɗe wannan ne shi ne shi gaba wannan ya fi kalli da ilmi da shi a shi ne su gawo hitila ta ya ba ta haska ne ne su wanda ga hitila sun wani far'u da ma rere yasku yana tsarkaka na inda bibil mahtubi in asali ne na da daɗi ba shi ne ke nan don manyan malamai ne ne da kirki ne na Allah ne zai dina ziya zan zama ciya ciyaki ne mana malamai ne ake dini da zamanin na kirki da ilimi ne da tsoron Allah to shi ne ce waka Allah ba ka ce za ka al'ibabu can taguwar wata ilimi ta binta hata ta matuƙa ne a jalli tanhiyatin da mafi girman wanda an matuƙa shi ne da nasir ya ɗaya bi shi mafi daɗin a abin ratayawa shi ne da hanyar da nasiru to ana nan ana nan saboda hikima ta baka san hakikata sai tuwatar da hakika ne bi shari'a bi shari'a to ita shari'a ga tun da an sa mata hakika ne tattala sai ta yana hasna'a tana mace mai kyau tarfuna tana takama fi shufufi cikin tuwahin yakin al'abur da barguna shi da na ilimin hakika ne shari'a kowane zai yi sai da wani شيء ilimin zahiri shi ne ilimin shari'a duk wanda ya kaza ya mai kaza ilimin hakika ilimi ne na badini masu shi sun sani to ai shi ne ilimin da Allah ya sanar da annabi Khadir alaihi salam Khadir alaihi salam shi ko annabi Musa ilimi ne shari'a kamar da can zai dan tsokaci don haka in mutum ya rika bangare guda da rika bangare guda yana cikin matsala dole sai ya hada su su yi to yana ce faka sal hakika ta bi shari'a don al'imam suyudi rahmatullah mai ke cewa idan su talibai za na zarta hun bi ainihin shari'a la ta zummu idan suka aiwatar da laifi bi ainihin hakikati la ta zummu idan suka aikata laifi kan bi zai da irji hakikani ne za ka zarge su ba saboda dama a zan tsari Allah ya ne haka ne za su yi amma idan ka dube su wa idan zartan da ainihin shari'a ta zumu amma idan ka dube su da ijiya ta shari'a za ka zarge su saboda dama shari'a ta ce kai kaza a yi mai kaza shi ne dai to shi ne ce kulubun riji bijiyar da boki wata bajjasa sun gudanar da kalma ce yadda cikin su a yakan bajjasa tun husna ta ashirata aina sun قد علم كل أناس بصرهم وتبدست sun gudana liddini ga addini min mafahati ila gudu min mafahati cikin albarkokin dan nasu an samu rijiyoyi sun gudana da rijiyoyin kirki kai in ma kana son ka gane gaskiya ne tsini furatu har ya masu gadi na ce har min sabi shin ko akwai mai jin kishirwa ya taho ya sha idan da ke sun amma kijiya yake ke mana ilimi ne yawon su kenan mutasaddiyan ilimin rijiyo yin kokale mutasaddiyan yana mai zittawa da bilaga shirira minhu min bi shi da takobi mai kasa milhin hindi shi ne na indiya da giral wanda an kaɗa da kai ne kuma ya masa tare da bai tsatsa ba kuma an kaɗa ka shi da sun ce ma ruwa ne waɗannan na ilimi wanda ya gini suna gubtar da hullata ne bukatar yi shi ne yunwa da kishirwa don ne yake ne suna gubtar da abubuwa ma'ana jahilcin ka da ilimin shari'a suna gubtar su kuma jahilcin ka da ilimi na hakika suna gubtar su kenan kamar ya hullata na dama yunwa da kishirwa sai kamanta yunwa ita ce zahiri za ga cikin kayan da zahiri ce yake kamanta da ilimin shari'a ya kamanta da shirya da ilimi na hakikani na baɗin to shi na nasiru duniyan ga izini yana jawo na alhullatin da duk shi ga guda biyu yin wagga da wannan kishirwa da ma'ana in ba ka da ilimi shari'a zai ka shi haka na hakika amma ba zai ba ka shi shi ayyazin alhullata ne hmm. fa yaktani bi wujuhi algarif sai da ce algarif mai jin yawa abdarin mai cin abinci ya mansa gudu wanda ke jin tsananin kishiwa fahimtar yana ko shi zai je da da samu ne shi ɗan nasiru to shi ne ke ka gulbi na hakikani a mai gulbi da وظهر بالذنب نجد mai توزع من الشريعة بشريعة to gulbin yanzu sun tabbata wa gulbin su ma'il fahadai da matattalar gulabe biyu Gulbin biyu na shi na ilimi abinda suka yi nan ya talmihi abinda masu arau suka ce talmihi amma kaɗan wani tsokaci da wani abu da ya faru wanda kana nan ka danganta shi ga wanda abu sun ɗan yi iri guda kamar can cikin suratul kafi can ƙarshen ta inda Allah ke cewa ya kala Musa li fatahu la afurahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdi huquba aw amdi huquba to hatta ablugha majma'al bahrain din yana nuni ne ga annabi Musa da Khadir alaihi salam shi annabi Musa ya san ilimi ne na shari'a shi ko Khadir alaihi salam ya san ilimi ne na hakika to har suka haɗu lokacin da ya kashe yaron nan da kuma lokacin da ya keshi jirgin nan da lokacin da ya zan sun ƙi musu da ya kuma ya samu katanga ta so ta duk dai annabi Musa duk ya ba daidai ba ne sai karshe ya faɗa mai ɗin nan to duk dai kisa tana da tsawo maganan tana da tsawo to kaga can cikin wannan haram da ba to kuma annabi Musa shi ke ne bahari ne amma na shari'a shi ko Hadir alaihi salam bahari ne amma na hakika ko haka wanda waje a ce da ta faru don ya shi shi yake kamanta mallami ne da majmu'ul baharai ne din nan nan da annabi Musa da fatahu din mai shi ummu mumin suka tafi to shi ne don shi dai na kawo ga magana shi ayyubi majmu'ul baharai ne daru hadaidatu alikin wa tahadu shari'a ta mirza duk sai na dan nasu duk ya tara budin nan kamar da annabi Musa na da ilmin shari'a gana da ilmin haqiqa to shi dan nasu Allah ya tara su ka Muhammadin misalin dan nasu kamar takobi ne kira indiya abdul mai katsa a tagin wanda ya saba wanda ya zan tattalin fata da saurayi yawan nasa ranar kodayya kuma ta game da rabin, an tube shi da kwakwabe au mugmadi ko ku hansanya shi cikin kube to shi ne ce ne na shakil amike da ne da ne kwaɗo ne shi ne kawata ya to yana tunatar da ‘yan adam yana shakki daga tuwahin yarki al'amike masu ban shawa to shi tuwahin yarki masu ban shawa ba kuma suka nufi da shi ba ci ilimin shari'a domin safiki kuma da tuwayi masu ƙarfin saka su ne ilimi na hakika don hakika na da ƙarfi wa bishmalin bishmanin kuma da tufafi yaman da allaki shi ne na yafi to shi ne ilimi na zahiri Wani mutsabi kuma yana sa ma tufafi waɗanda ke bin jiki shi ne ilimi na zahiri da isti'arori ne kuma yau ko kotu yana sai ka min khairul jami' da biyayyen abinci shine dabino wa ke sirfan wanda ya cere mu duk dini mai kyashe sirfan kuma wal yana shashe ka war saka almasu da an hakarwa da jagbade da afarare duk da ilin ne na harkar sufanci sune ka kamantawa da wayannan to sai kuma ana samun wani wanda bai da ilimi to shi ne ce bai da ilimi wancan ilimin mai wuya shi ne ce in ka gani ka hudu ilimin ilimi na biraya ga wanda adda karancin ilimi na biraya ilimi na biraya ilimi ne mai zurfi wanda wa ma'adara ka kaza wa ma'adara ka kaza to irin wannan ilimi ilimin labin ne kenan saboda azan na ibadana atina hikmatan min indina آتنا رحمة من إنا وعلمناه من لدنا علما sa'annabi Musa rahman to yin madinna ilma to yin ilimin ilimin mai wuya to ka ce wa mai karancin ilimin gina wattuka da mai karancin tsoron Allah kai ya wahal da kai allil bidar a ta sabka da ta kawai garin mana din nasu la abala ka ban kula da kai ba turfa da za a taimaka maka in kattahi to sai irin magana ta to an tarbe su ma shi haƙi yanzu uhul musini makiyayi yana iskan mai wa launa a ko da mai su suke da shi ne ake cewa mai zuma mai labi ka tallar baki ko mai zuma gida aka cin mai to shi ne ai talbai yanzu uhul musini wa launa kuma wani sabulu fifi ko kwalata shi an mahincin ta da ilmustabi ga samun mai kokari ma'ana duk mutumin da kokari zai samu fifiko ya zama mafita wanda kuma jawa a fi na lana da musulman shi ne wata alim ya ce bi jiddin la bi jaddin kullu mujdi fa hal jaddin bi la jiddin bi mujdi kaga ne babu shi ko kan abdin ya tsaye makama kurbu ko kumur ya tsaye makama to shi ne ce wadda kuma ciwo mustashfa lahu ana da ɗaukar raka gare shi mun sani in kana da rashin lafiya ta ciwon ciki wannan ka ko mu ka wani likita amma a sani ya adaro mafi cututtuka a dawa wa kalbin cuce-cucen zukata mu ba a wanda an ta nisan ta su an guda da shari'a ta mutumin da bai cikin shari'a tun da kuma lokacin da an ka zo yaki an yi jina jina ba ake ce to mun dawo da karamin yaki a ta san babban yaki suka ce kai sabba yanzu akwai wani babban yaki wanda ya ce suka nuna haka sai ce ai mun dawo da jihadi karami sai jihadi babba shi ne jihadin nafsi to shi ne ke duk wani ciwo bai dawo a dawa kalbin ba to dan nasiru sai za ka san santa to haka idan ka sabu idan munasir to haddin nawa'ib duk kai hin musibbi na zamani in sama za su juya an ka daga barin ka gaira muhaddari za su da kai ma'ana za ku kwashe lahiya in ka tahiri ne zai shigar shekara to shi ne ce su waɗannan musulmi din yana zarna za su kalli ka zai da su kan mutane da ƙarfi da idanu idanun alhasiri mutumin da ya kasa ya gaji hawasi an na nesa can hawasi an mahuwa hasira da nesa mutum ya ɗan biyo ka to ka san zai ɗan kyalto ka ɗan cito to haka musulmi za su ɗan kyalto ka ɗan cito ba su ganin ka nufin nushi za su ganin kuma wala mai za su yi halbi su musulmi lissafi da kibiya alkasiri kallalle almusra da mai yawan kuskure mana musulman zamani za su halbe ta kamar mai kibiya kuma kallalla ko mai yawan kuskure ta halbo ka da ta same in dai kallon da waɗannan su kuma wa abin da za su ci da su musulmi da reka abbata irin cizon nujulin mai jin tsoro mai jin tsoron cizawa kamar uwa da ganta ta dan nuna za ta cije shi duk wasa ce au mukhbirin ko mai jin kunya mai yawan jin kunya kuma yadda birma za su yanke idanu nan nan shi ne wagabar nan ba ɗigon nan wagabar nan za su rinke idanu gabjata irin rinke idanun ne dalilin mai jin tsoro au mukhbirin ko mai jin kunya zai rinke idanu ne shi don me ya kamanta haka mai jin tsoro zai ɗaya ce da mu gaba da kai ya haka mai jin kunya zai da wani shirin shi to haka musu biyu za su yi su za su rinci ma idan za su su kunya ka kuma za su ji tsoron wa a garin mace shi ne zai da dubu wa a garin za su yi cizo nan ga gaban za su rinci wa a garin za su yi cizo a gata irin cizon lazihin mai wasa kamar kuwa ta ɗan cizon ta ai wasa ne ta haka musulmi wasiyu au agrabi ko garo shi shi ne mulgu mutumin da bai da haurin gaba to in ya cije ka kaga duk ɗan wasa wasa ta ko to haka musulmi shi ne daro shi za su yi ma wannan cizo kuma wani birnin su hanyar musulmin za su yanke kafa tarin misali mai sulhu gare ka su suna neman sulhu wani ɗalama da yawa an da suka kahu da musulaba kawo fa'irin mai zabura mutu haƙƙi mai takaici shi ke mai mummuna hali shi kan sun yi ta cizo ne shi amma ban da kai kai kan za su sulhu gare ka su musulmi inda kan nake mallakin nasu an kada a farka ala tun nuna ya da sirta bil kanzil ladzi lan yanfadi an kada a farka cewa kai ne kokarin kace wurin alami na fi muna bisa ga bukatocin gurace-guracenka to za ka samu ilimi kuma da furta kare wata gurkan zartarka annabi nan yanka fata wanda bai karewa abu da shi ne ilimi kuma zai ta duk yana kamfani da mallami ne zai ta za ka samu da dukkan da ajiya almatisi ta ka almuntaka babba wadda ta za ka yi kiyon fitir suwari bayan giragizai masu yawan ruwa a da masu baiwa da ruwa sun wuce to za ka yi kiwo zan daɗi kuma kai da bisashen ko a lokacin za ka rataya da jiri daga jiri allabi lam fasin nan da bai kacewa wa kafta za ka rike da wani da ta lala na almatini mai kwari ne giya mai kwari an musu da an ka tunke ta suka laikira ka dinga rabatan musu mai daidai kamar ya kafar da dawoci mun lafa ka distan saka bil qurwati lwisqalan fi samalaha to al qurwati lwisqalan fi samalaha wa kai kije da ma zuwa shi wa ayatu zaka tarihin katil ko gwan da aka nan ne ba ya kai gare shi al muta ya abin tarwa kuma ya sanata ka hudu gina gindin zuciya al asiri kuma ya yi ci al musnad wanda ake jira gare shi a da mun samu al-musnad da uku duk kuma daban-daban sai kalma za ta kiyaye sarhan nafsi gargin rayuwa lisa'ifin da mai tsaron wannan gargi min ka gare ka kafin mai isa ijahin ko mai tsayuwa lissuru garga hafan da kuma wanda isu a wasu kawta kuma ka kai kara mai haka daga gagani annabi miski wanda zai gwabtan ma kara yin ibdadi daga koro hasu mai husuna ya lamba da mai tsarin husuma min hawa ka shi ne sauranka in ka zuwa mai kana sauran kana da mai in ka tere ma magani to hanyar da in ka ba da da zan nasiru ka ababen hawanka wa'ada sun da za ta irkin za ta irkin shirin alhali tana mai shiga daji to tun da ka keta da za ta irkin can wurin da ake bayan ni kati. to ni al-hawa na in dai na son rai ne to tsali ali ya ɗauko ko ya taho wanda ya gudu wanda ya gudu yake kuma ya yi kiɗa ba ruwa na ne don mu ya nu'man al-hawa na akwai wani wanda ya nuna shi ne nu'man din nan abin tsoro ne idan ka taho wuri ne zai cuce ta ko nuna na na sai na ya amshewa to shi wannan mayaƙi wanda an ka an so da na muhaggare shi shi lokacin da ya wuce ya sami cewa wurin noma na hanyar shiga daji ya wuce za ta irki ya wuce noma su ce tau yanzu kan noma mai tau ya duk tsawon kasuwar da ya kaso na wuce to shi kuma na nasiru sai kamanta in dai hakan ta wurin na nasiru to sifar ka sifar wancan mutunci kamar kai ne ka wuce noma ne to amma kai ne umanu ba wancan ba ne kai ne umanu don na hawa na son rai mana ziyarar kasar da masu yadda mutumin nan ya rabu da umanu da keta riba ta irkin to haka ko kai ka keta da duk saurai gaba ɗaya don haka umanu in dai son ne ya taho ba ruwanka duk tsoron da saurai ka ba su ya ba su kai za ka cike don kasa da ɗan nasu ka da ne kuma wani zanta ta sabka shafiyar lokacin hunturu fi ali muhallabi da ali muhallabi su ali muhallabi da mutane ne masu alheri lokacin da adda hunturu lokacin suke taimaka mutane to sai kamanta mallan Allah nasiru kamar kai ne yadda kafin wurin ali muhallabi duk abin da suke masu wani Allah na yana hira shi ba horar ta ta fi da wurin daljiri na kyauta zai da mazauwa ba a kore ta inda wurin mallan Allah sunna duk abin da ake ba tsorata tun zamin mali furati da ruwan ƙoramar furatu mai daɗi da zinala ruwan daɗi ne shine muna nasu bishi ita da gairita sa'ad da wani ya kasance ya riga ya a janar jabi a ajinal madi ruwa sakakki yan kaɗan yan kito yadda ta tsaye wani mallami bishimin nasu wani kuma wurin furatu ya shi ne muna nasu kuma idan kai zai wuri ne shi har yana kamfe da mallami ne wato ta ka zo zai kalli gidan ilimi ne wal amal rida da aiki yadda mustafidan kana mai azuta lil da diga mahudi min babihi na kofa ce ka samu shiga wannan kofa inda ka zo wuri ne zo na bude to sai ce kuma wa na kala ayyamu kwanuka sun ne kima duk matsalolin kawai ba da daliha bayan jinkirin su don ilika yi musbahi zaman al'ahadi saboda haɗuwar da ta yi da hitilar ta zamani al'ahadi wanda wani intawon ne har yanzu ka amince wanda shi ɗaya ne yake da zamani والحمد لله الحمد لله سير الباس المتاسي ذل لأرحكتك معادة بذوي السعادة فاستقل بالأسود أي دينا شيء بدا يبن ملن الناس ياخد ورن شيء باع كله kuma ya faɗi cewa ya amsu ɗari kan nan ga wurin mutum tsakanin da na ali da anhu ana samun zurin mutum ishirin da kusan tara kusan dai mutum talatin don nan ga sha uku can ga sha shida to bayan haka kuma ya nuna ya kamfe ga mallami ne in hat ko ka zama ya ɗaukaka to ba dai irin mallami na ba ya yi ta arashi sannan kuma yanzu ya ta cewa in dai kana son a warkar ma da zuciya suna koya ma harkar zikirin Allah da sauransu ka tafi wurin malamin su ya kama hannunka to har yau da bishira yana cikin yaban mallami ne irin abubuwan da Allah ya hore mai alhamdulillah alhamdulillah alladhi bi ni'mati tatimmu salihat